أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘yan musulmi tare da ku muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halici kowa da komai mu ma ya halice mu ya ba mu lahiya ya ba mu ikon sake haɗuwa da ku a cikin wannan darussa namu masu tarin albarka darussa wanda muke fahimtar da kawunanmu da kuma al'ummanmu aƙida kyakkyawa ta musulunci muna fata ga Allah mai iko akan komai da ya ba mu ikon samun fahimta mai kyau kuma ya ba mu ikon aikata ayyuka yadda yake so ya da su domin mu samu kyakkyawan rabo a wannan duniya ɗin kuma mu samu tsira a ranar gobe lahira insha Allahu subhanahu wa ta'ala. Idan ban manta ba muna cikin bayanin sifofi na zati na Allah, a inda mun kawo bayanin nazari da kuma tunani na malaman zance na zila. inda muka ce waɗannan mutane sun tahi ko kuma wasu daga cikinsu saboda ba dukansu ne ba akwai wasu daga cikinsu wanda ra'ayinsu irin na malaman zancen imamiyya ne sun tahi akan cewa sifofi daban zati daban inda har suke kawo misali suna cewa kamar ka ɗauki abinci ne mai gishiri suka ce abinci mai gishiri ai gishirin daban don sa shi aka yi abinci kuma daban na'am baya an gama su sun zama abu guda yanzu kuma baka iya raba su suka ce kamar haka sifofin zati na Allah suke musamman in muna maganin sifofin zati kamar yadda mun san su su ne rayuwa ilimi iko kenan alhayatu al'ilmu wal qudra akwai sama da basar wanda mun yi bayanin su akan wani nazariya su ma ana isa su cikin sifofi na zati amma dai wanda malamai gaba ɗaya sun tai akan ittifaki su kaɗai na zati ne wanda babu shakku cikinsu wannan guda uku saboda aka sun tai akan cewa daban-daban suke da zati zati daban su daban saboda kuma gudun matsalar tarkib wanda mun yi bayanin shi darasin da ya wuce suke cewa ai sifofi suna wakiltar zati ne na Allah ainihin haƙiƙa suka ce menene Allah ne zati ne ba wai sifofi ba sifofi an ebo su ne daga zati kenan suna bayanin zati ne alhali a nan wurin mu lura da kyau cewa raba sifofi ga halittu kala biyu ne akwai raba sifofi ga halitta wadda suke ce mamumkinin wujud wadda samar da ita akai akwai kuma raba sifa kamar ta ilimi ko ta ilimi da iko amma gami ga mumkinin wujud eh, ga wajibul wujud to a nan wurin suka ce lokacin da za ka iya raba sifa ga mumkinin wujud ba laifi ba ne kusan ma aksarin sifofin da ake raba su ga mumkinin wujud ana iya cewa shi mumkin daban sifofin daban amma sifofin da ake rabawa ga wajibul wujud ba yiwa ka raba su da wajibul wujud saboda ba yiwa ka ce kana iya tunanin yadda Allah yake mai ilimi ba haka yake daban ba yadda yake mai rayuwa ko yadda yake mai iko kenan daban-daban ne tunda ka kawo tarki ga Allah subhanahu wa ta'ala din lokacin da kace daban suke da zati kenan kamar kace wani bangare na rayuwa gaye daban daban kuma yake da bangare na ilimi daban yake kuma da bangare na iko a takaice dai ka rarraba Allah kashi-kashi kamar ka ma nuna Allah da yawa ne sakamakon wannan matsalar da ka jawo za mu zo a ra'ayin ma a sha'ira su ma matsalar su irin wannan ne to idan kai hakan ga kamar ka ce Allah yana buƙatar kamar yadda yake buƙatar ya zama mai rayuwa yana buƙatar ya zama mai ilimi yana buƙatar ya zama mai iko wannan kuma ka jawo buƙata ga wanda yake wajibul wujudu wanda shi ke bada buƙata ba yana nema wurin wani bane lokacin da kuma kace ya zama mai buƙata kamar kace ya zama mumkinin wujud kenan ya zama halittu irin wanda ya yi wannan shine babban kuskuren da ake samu cikin waɗanda suka ta yi a kan sifofi na zati daban suke da sifofi na shi zatin Allah ko kuma daban suke da zatin na Allah to a yanzu bayan mun fahimci wannan sai mu zo akan tunanin asha'ira su mi suka ta yi a kai malaman asha'ira kusan dukansu kai tsaye sai suka ta yi akan sifofi na zati daban sannan sifofi ko kuma mu ce zati na Allah daban su akan wannan nazariya kai tsaye suka ta duk da cewa suna ganin Allah ba da yawa ba ne kenan in ka ce yanzu kuka ce sifofi na zati daban suke da zati daban kamar ka ce kenan Allah da yawa ne sai suka ce a'a ƙari ma kan abin da suka tai wanda ke ƙara musu matsala sai suka ce ai sifofi ma na zatin ga wai su kankansu azali ne tun can dama akwai su saboda kaka ce kenan Allah yana bukatuwa gare su sai suka ce su kansu azali ne kadimu ne su kenan yadda Allah yake kadim azali su ma haka wannan sifofi na zati kadim azali alhali wannan shine babban abin da yake kara jawo matsala cewa kenan sun jawo ta'addud yawa na waɗanda suke alloli kenan wannan shine babban matsalar da suke jawowa cikin wannan kalamai nasu a wurin raddi wannan abu ne mai sauƙi musamman bayan mun fahimci cewa mumkin wujud shi ne ake iya tunani hankali yana iya tunanin shi mutum ko kuma mumkin wujud daban sifofin shi daban amma zati na Allah ba ya yiwuwa ka yi tunanin shi daban sannan sifofin shi ka yi tunaninsu daban kamar yadda muka ce kuma wanda duk yayi imani da cewa sifofi na zati su ma azali ne kamar yadda Allah yake azali to wannan ya jawo yawaitar alloli yawaitar wanda suka yi halitta ta wannan duniya ɗin alhali mun sani mun yi bayani kuma cikin darussan da suka wuce cewa Allah ba yiwa ya zama mi ya zama biyu ko uku ko hudu da ne da hankali wanda muka kawo wanda sun wuce sun gabata kenan idan mutum a nan wurin yana buƙatar komawa dalili yana komawa cikin darussa wanda suka wuce wanda cikin su mun yi bayanin cewa Allah ba yiwa ya zama mai yawa sannan kuma karewa da ƙarau dama mun sanin mun sani kuma mun sanar da cewa Allah ba jiki bane Allah ba jiki ba ne wannan daman duk babban matsalar da aka samu kenan a cikin wannan magana ɗin tahiya da wasu suka yi akan cewa Allah jiki ne shi ma mun yi bayani da dalilai na hankali cewa Allah ba zai taɓa zama jiki ba saboda matsalar da yake jawowa daban-daban babbar matsalar da yake ƙara jawowa wadda mun sanar da ita ce ita ce bukata da za mu sa Allah kenan yayi kamar yadda duk abin da yake jiki yana bukata yana bukatar wuri yana bukatar zamani yana bukatar gasinin yana bukatar gabubuwan jikin shi saboda jiki ne shi alhali Allah subhanahu wata'ala an samar da shi ne kahin lokacin wuri kahin samun zamani kahin ma jiki din, dan shi ya yi wa'annan abubuwan duka wannan sai mu kiyaye To yanzu, bayan mun san wannan za mu zo akan kan nazariya ta malaman zance wanda ake ce ma nazariya ita kuma ta imamiya. Su nazariya ta imamiya wanda cikin bayananmu ana iya ganewa, menene suka ta a kai, lallai sun tafi akan cewa sifofi na Allah na zati na Allah ba daban suke ba da zati tare suke ba su rabuwa har ma a nan wurin ana kawo misali mu saurara da kyau yanzu ka ɗauka kamar misalin wannan misali na hankali ne yana buƙatar ka aji hankalinka musamman wanda ya saba aiki da hankali wannan ƙaramin misali ne ma mai sauƙi cikin abin da ya shahi hankali yanzu ka ɗauki misali halitta halitta ta mutum misali wadda ta fi sauƙi gare mu kusa yanzu mutum Allah subhanahu wata'ala yana kallon shi akan cewa an halice shi kenan a wurin Allah mutum yana da sifa guda biyu a wurin Allah mutum da duk sauran halitta muna ɗauka misali ne kawai na mutum mutum yana da sifa guda biyu sifa ta farko cewa abin halitta ne shi ma'ana an halice shi ne sannan sifa ta biyu Allah ya san da shi ya san da ya halice shi yanzu wannan sifofin guda biyu halitta sanin halitta abu ne guda biyu amma a ina suke abu guda biyu a cikin tunani a cikin ƙwaƙwalwa a cikin ji suke guda biyu amma idan ka zo waje fa mutum abibi ne kawai halitta ce ba ka kuma kana ganin shi da abin sani ne daban kuma shi guda ɗaya ne kake gani gayanan yanan. to a nan ne malaman imamiyya suke cewa lallai kar mu manta da wannan bahasi ɗin wanda yake bambanta mu tsakanin ji da gani wato kenan mafhum da misdaq dole mu bambanta tsakanin menene mafhum abin ji kenan sannan menene misdaq lokacin da zan ce wannan mutum wannan halitta ɗin halitta ce shi kuma abin sani ne shi kai da sauran sufafi ga sanin makar ya karawa wannan yawan sifofin aji ne suke yawan sifofi amma idan ka zo ka kalli wannan halitta a waje to za ka same ta halitta ce guda ɗaya ga ta nan a doron ƙasa take yawo haka nan duk abubuwan da muke gani yawan ka ga hamshakin malami malami ne shi kuma mutum ne shi kuma mai kirki ne tana yawa shi kuma mai kaza mai kaza mai kaza duk sifofi na za gani amma kai mutum guda kawai kake gani shi yasa har kai ta mamaki yanzu duk wanda ake wannan sifofin da ake gani ga wanga mutanen suke sai ce eh ga nan abu ɗaya kake gani kenan gani daban shi daban to haka ma a wurin zati na Allah subhanahu wa ta'ala sifofin shi za ka ji su a mafhum kenan a ji kamar daban suke da zati amma idan ka kalli zati na Allah wane ne Allah kana sanin cewa bayiwa zati na Allah ya zamo daban sifofi na zati kuma su zamo daban bayiwa wannan kusa ita ce nazariya ko kuma tunani fiyayyen tunani wanda idan har yanzu kai baka gane baka karasa nazari ka ƙara sauraron wannan darasin in kana da iko ka ƙara karanta basi wanda ya shafi bahasi kan sifofi na zati ko kuma abin da ya shahi ma gaba ɗaya tauhidi in kana bukata mu hada wasu muƙaddamomi kenan na falsafa da mantak ka yi muraji a su kana gane lalle ainihin zati na Allah da sifofi nashi ba daban-daban suke ba wannan a takaice a inda za mu tsaya kenan sai kuma darasi na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin وآله الطيبين الطاهرين